أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أزحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna ƙara jaddada mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyakkyawan ɗabi'u a musulunci muna cikin maudu'in mu wanda muke magana a kansa maudu'in tuba kuma muna magana ne dangane da abin da ya shahi albarkatai da kuma fa'idoji na tuba mun bayyana sashen hadisai da kuma ayoyi na alkur'ani wanda suka bayyana sashen fa'idoshi da kuma albarkatai na tuba wadda take tattare da shi inda muka yi bayanin cewa Allah subhanahu wata'ala yana son masu tuba ɗaya daga cikin mafi muhimmancin albarkatai da kuma fa'idoji na tuba shine samun son Allah subhanahu ta'ala samun soyayyan Allah subhanahu ta'ala wata ya kasance Allah subhanahu ta'ala yana son ka babu abin da ya fi wannan daraja amma ya zo a cikin wasu riwayoyi wanda Allah subhanahu ta'ala <coughs> yake nunawa manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a cikin hadisi kan cewa duk wanda Allah subhanahu ta'ala ya so shi to hakika Allah subhanahu ta'ala ba zai masa azaba ba watan dan mutum ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wata'ala in dai da gaske yake to Allah subhanahu ta'ala zai so shi kuma idan Allah subhanahu ta'ala ya so shi Allah ta'ala ba zai masa azaba ba wannan ya nuna matsayin tuba da kuma muhimmancin tuba da irin wannan albarkatai wanda take tare da shi da kuma fa'idoshi hakan mun yi bayani dangane da cewa tuba tana, tana sabbaba gafaran zunubai wata idan mutum ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wata'ala idan ya zama ya cika rukunna ya cika sharuɗa ya cika ladubba na tuba to Allah subhanahu wata'ala ya kan karban tuban shi idan Allah ta'ala ya karɓi tuban shi zai gafarta masa sa duka sannan mun yi bayanin aya ibdala wadda take nuna Allah subhanahu wata'ala zai canza miyagun ayyukan mutumin ya zuwa kyaukyawan ayyuka wannan dun fa'ida ne da kuma albarkatai wanda tuba take tattare da shi hakanan mun yi bayani dangane da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma Imam Ali alaihi salam wanda suke nuna cewa Allah subhanahu wata'ala yakan kawar da zanubai gaba daya amma yake mantar da mala'iku wanda suke rubuta zanuban bawa amma yake mantar da doron kasa wadda take shaida akan bawa da ma gaɓoɓinsa abinda suka kasance suka shaida wanda ranar alkiyama za su yi shaida akan shi Allah subhanahu wata'ala ya umarce su su suturta ko kuma ya mantar da su wannan ya nuna albarka da kuma fa'ida na matuƙa dangane da abin da ya shahi tuba da kuma muhimmancinta saboda haka muna da fa'ida ta uku wadda ita ma tana da tarin albarka da kuma muhimmanci mai yawa watan shine kenan nuzulun rahma ala ta'ib saukan rahma akan wanda ya tuba wata lokacin da mutum ya tuba Allah subhanahu wata'ala yakan saukar da rahaman shi akan wannan mutumin idan Allah subhanahu wata'ala ya saukar da rahaman sa akan bawa to lallai bawa ya nisanta daga dukkan wani zunubi bawan ya nisanta daga dukkanin wani sharri da wani musiba hakanan bawa ya nisanta daga azaban Allah subhanahu wata'ala sakamakon mi sakamakon tuba wannan shi yasa hadisi ya zo daga imamu ali alayhi salam a cikin ustadrakul wasa'il a cikin mujalladi na goma sha biyu cikin shahi na ɗari da ashirin da tara wanda yake nuna mana yake cewa taubato taubatu tastanzilur rahma ke cewa ita tuba tana saukar da rahama akan bawa wanda ya tuba ya koma ga Allah subhanahu ta'ala to rahama Allah subhanahu ta takan sauka akan bawa wannan ya nuna mana kenan dukkan abin da muke yi shi ma muna neman rahama Allah subhanahu wata'ala ne muna neman jin kai na Allah subhanahu wata'ala ne to amma ga ɗaya daga cikin hanyoyi wanda suke da muhimmanci wurin samar da rahama ta Allah subhanahu wata'ala shine tuba mu tuba mu koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mu tuba mu mai da al'amarin mu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mu nisanci miyagun ɗabi'u mu koma zuwa ga kyaukyawan ɗabi'u sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da rahaman shi akan mu wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam duk da kasancewansa masumi ne baya zunubi baya saba ma Allah subhanahu wata'ala sai abinda Allah subhanahu wata'ala umarce shi yake aikatawa ya kasance cikin yini yana yin yin istighfari astaghfirullah wa atubu ilai so saba'in wani lokaci yake yi so ɗari amma ba saboda ya yi zunubi ba sai saboda neman saukan rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala itirafi da taksir shi da takaitawansa a wurin bin Allah subhanahu wa ta'ala wannan kenan yana nuna mana mai matsayin tuba da kuma muhimmancinta a cikin wannan addini namu na musulunci mai tarin albarka hakanan fa'ida ta hudu wadda za mu igan daga cikin fa'idoji na tuba kan cewa ita tuba tana sababar da abin da ake ce ma taharatul qalb watan tsarkin zuciya sa'ayinmu shine ya zamanto mun cimma tsarkin zuciya mun cimma salaman zuciya daga nan sai ya zamanto ayyukanmu sun yi kyawu daga nan sai ya zamanto mun samu kusanci ga Allah subhanahu wata'ala kuma wannan sai ya gadar mana tsira duniya da lahira shi yasa muna ai gani ɗaya daga cikin abubuwan da suke ba mutum tsira ranar alkiyama shine zamanto mutum yana da abin da ake kira alƙalbu salim ta ya kasance yana da zuciya wadda take kubutatta wadda ta kubuta daga dukkanin wani aibi daga dukkanin wani cuta daga cikin cututtuka na zuciya dukiya ba za ta amfani mutum ranar alkiyama ba 'ya'ya ba za ta amfani mutum ranar alkiyama ba nasaban mutum ba zai amfane shi ba ranar alkiyama amma idan ya je da tsarkin zuciya wannan zai amfane shi ranar alkiyama shine Allah ta'ala ya ce illa man atallaha bi qalbin salim to ranan da dukiya da aya ba za su amfani mutum ba sai wanda ya zo da zuciya wadda take kubutata zuciya tsarkakaka muna iya gani daga cikin abin da ya shahi tarihin musulunci imam ali salam lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam zai hijira manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce masa ya zauna ya kwanta a makwantansa wanda aka kira lailatul mabit wanda Imam ali alaihi salam ya kasance ya so salama na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam idan na kwanta a wannan mahallin naka za ka tsira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa eh, zan tsira sai ce kenan ba ruwa na daga dukkan abin da zai biyo baya saboda me saboda idan manzon Allah ya riga ya tsira to addinin Allah ta'ala ya tsira kuma mutane za su samu rahaman da Allah subhanahu wa ta'ala ya koma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi wannan alama ne nake nuna tsarkin zuciya wanda mutum baya da wani hadafi na shi shakhsi baya son ma ya rayu ya yi yadda ya ba da rayuwar shi gaba ɗaya kariya ga musulunci zaman to sakon Allah ya isa zuwa ga bayansa hakanan daga cikin tarihin addinin musulunci za mu iya ganin cewa imamu ali alaihissalam wata rana da shi da manzan Allah sallallahu alaihi wa suna tahiya a cikin wani lambu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake nuna ma Imam Ali alaihi salam damuwan shi dangane da abin da zai faru a bayansa bayan ya bar duniya kan cewa al'umma za ta bijire ma Imam Ali alaihi salam kuma al'umma za ta yi gadara akan Imam Ali alaihi salam amma harkon abin da Imam Ali alaihi salam yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fi salamatin min dini ya rasulullah ce manzo Allah duk abin da al'umma za ta mini ta bijire mini ta kibina ta min makirci ta yi gadara da sauransu cikin salama na addini na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa eh lalle fi salamatin min dinik lalle cikin salama na addininka kana addininka yana nan salim baka da wani matsala to wannan ya nuna tsarkin addini tsarkin zuciya wannan yana da matukan muhimmanci wanda yake makami ne na manya-manyan bayan Allah subhanahu wata'ala makami ne na bayan Allah subhanahu wata'ala managarta amma Allah subhanahu wata'ala zai samar da wannan a cikin zuciyar wanda ya tuba watan taharan zuciya wannan zuciyar da ta yi datti ya zamanto ta saba ma Allah subhanahu wata'ala tsawon lokaci Allah subhanahu wata'ala zai zo ya zamanto ya tsarkake wannan zuciya saboda me saboda ta tuba wannan ke ya nuna mana ya nuna mana muhimmancin tuba da kuma fa'idodin tuba da kuma albarkatai wanda tuba take tattare da shi wato Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana nuna mana matukan rahaman shi matukan son da yake ga bayansa inda mutum zai kwashe shekaru da shekaru yana sa'a ma Allah subhanahu wa ta'ala yana kauce ma dokokin Allah subhanahu wa ta'ala amma Allah subhanahu wa ta'ala zai zo ya gafarta masa duk wannan abin da ya yi idan ya tuba inda gaske yake ya koma ga Allah subhanahu wataala Allah ta'ala zai kara masa wannan ya nuna yalwa na rahama na Allah subhanahu wataala wannan ya nuna tausayi na Allah subhanahu wataala ga bayansa wannan ya nuna irin albarkatai da kuma rahama da kuma fa'idoji wanda suke tare da tuba saboda haka mutum ba zai asara ba idan ya tuba bil'aks mutum zai ribatu ne zai samu ƙari ne a wurin Allah subhanahu wata'ala zai samu ci gaba ne zai samu asase wanda nan gaba zai ɗora ayyukansa a kai bayan zuciya ta gurɓata sai zamanto mutum ya zo ya sake gyara zuciyarsa ya sake tsarkake zuciyarsa ya sake gyara ɗabi'unsa sai zamanto ya kusanci Allah subhanahu wata'ala ta wannan hanya din ya zamanto bawan Allah managarci wanda ya cancanta a itlaqin sunan mutum gare shi wanda ya cancanta a itlaqin sunan musulmi gare shi wanda ya cancanta a itlaqin sunan mumini gare shi wannan dun cikin albarkatai da kuma fa'idoji na na tuba saboda kenan Allah subhanahu wata'ala kamar da muke gani Allah subhanahu wata'ala yana son bawansa mai tuba Allah subhanahu wata'ala yakan suturta ma bawansa a lokacin da ya koma zuwa gare shi Allah subhanahu wata'ala yakan canza miyagun ayyukan mutum ya zuwa kyakkyawan ayyuka a lokacin da ya koma zuwa gare shi Allah subhanahu wata'ala yakan shahe zunuban mutum a lokacin da mutum ya koma zuwa gare shi wannan kenan za mu iya ganin irin albarkatai da kuma fa'idoji wanda tuba take tare da shi saboda haka tsawon wannan bahasi mu da mun ambata cewa shine mataki na harko wanda mutum zai bi domin ya zamanto ya samu mai ya samu kusanci ga Allah subhanahu wata'ala domin ya zamanto ya kyautata ɗabi'unsa domin ya zamanto bawa nagari domin ya kasance misali a doron ƙasa saboda haka kenan hutuwa ta harko watan taku na harko wanda mutum za yi wurin gyara ɗabi'unsa shine zamanto ya tuba daga cikin bayanan da muka gabatar mun yi bayani dangane da abin da ya shahi hakikanin wannan tuba mun yi bayani dangane da abin da ya shahi wajabcin tuba mun yi bayani dangane da abin da ya shahi rukunai na tuba da yalwan tuba da dawaman tuba da don tuba da da hakanan hakanan yanzu mun zo bayani dangane da fa'idojin tuba da kuma albarkatai wanda tuba take tattare da su duk wannan a matsayin mataki na harko wanda mutum zai taka domin ganin cewa ya tsarkaku kuma ya gyara ɗabi'unsa ya zamanto ɗabi'unsa ɗabi'u na musulunci wanda Allah subhanahu wata'ala yake bukata kan koyarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka wannan kenan insha Allah karshen bayani dangane da abin da ya shahi tuba a matsayin mataki na farko za mu shiga mataki na biyu insha Allah cikin darussa wanda za su zo gaba da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata ya sanya mu cikin bayan bayansa managarta wanda suke tuba suke koma zuwa gare shi kuma suke tabbata a kan shi har ya zuwa ƙarshen rayuwarsu da fatan Allah subhanahu wata'ala ya fa'idantar da mu a cikin waɗannan bayanai kuma ya amfanar da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin